shi zai iya sa kamar kana cikin damuwa. Me ke faruwa ne? Dole ne ki ganna a haka Asiya. Kasuwa babu ciniki. Ga mai gidan nan yana taimun aikin kuɗin hayarsa. Ya zan yi? Haka ne. Amma don Allah ka daina damun kanka Isha. Kar ka manta fa, duk halin da muke ciki Allah ya sani. Kuma shi zai kawo mana sauki. Haka ne, Asiya. Amma dole ne na damu. Kuma babban abin da ya fi tayar min da hankali ma shine yadda inna ta kafe lalle sai na auri suwai ba. <sighs> Kwata-kwata inna ba ta duba halin kuncin da nake ciki. Kira gani fa, kusan sati guda kenan, amma naira dubu ɗaya tara neman gagaranmu. Hmm, Allah sarki Isa dina, tabbas haka ne, ni ma ina matuƙar damuwa akan haka. Amma ka sani, yau da gobe sai Allah. To, haka ne, amma ni kam tura ta kai bango, kuma ban san meye abin yi ba. A'a, dangane da me to Isha? Ina nufin ban san ina zan samu kuɗin hayar mai gidan nan na bashi ba. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni fa wallahi ban san me abin yi ba ka kwantar da hankalinka akwai abin yi ishaq kamar me fa asiya ina sauraron ki dukan tsanani yana tare da sauki kuma addu'a ita ce mafita kwarai kuwa kullum a cikin addu'an nan fa nake asiya ke ma kuma shaida ce ba komai za mu ci gaba da yin addu'a Allah shi ya jarrabe mu kuma shi zai kawo mana mafita haka ne gashi yanzu ma kuma bani da ko sisi a ƙasa ma zan tafi kasuwa amma yanzu zan fara zuwa shagon bala in karɓi bashin biredi da taliya na kawo miki don kan na fita na baki babu komai ko a'a kada ka karɓo me yasa zaki ce haka jiya da ummi ta zo akwai abin da na bata ta siyar mini na san yanzu haka ma tana hanya za ta kawo min kuɗin a'a asiya me zai sa ki sai da wani abinki ba tare da kin sanar da ni ba. Na san cewa za ka hana ni, shi yasa ban faɗa maka ba. Ni kuma ina tausaya maka ne isa. Na san idan kana da shi babu abin da ba za ka yi mun ba. <laughs> Na gode da ki Asiya. Kin ga Asiya, rana ta ɗaga, bari na fita. Ga wannan ka hau abun hawa, zuwa kasuwan nan da ƙafa akwai nisa. A'a, ina kuma kika samu wannan? Canjin ummi ne da ta bar min jiya da ta zo. To, shikenan, na gode. To, a da lafiya, Allah ya tsare. To, amin na gode. Eh, yau da gobe. shi mara shi zai iya samu, ma haƙurci zai zama da haci wata rana. Haka kawai ni ba da kiwo ba amma duk abu a cika min gida da kashin awaki, mutane sai son kiwo amma ba sa iya ɗaure dabbobinsu. Haba da Allah, wannan ai kiwon Allah ya isa ne. Salamu alaikum. A'a, so ba ke ce? Ni ce inna. Lale marhabin, sandi da zuwa. wa inna, shara kike yi ne? Shara nake yi Suwaiba, ba, shiga ɗaki ki ɗauko taburma ki zauna can inda na share kin ji? A'a inna, kawo in ƙara sa miki sharar. A'a, ki bar shi soyi ba, kada ki ɓata jikinki. Haba inna, ya zan bar ki kina shara, kawo don Allah na ƙara sa miki.

an cikin sanni me yake damuna da wannan rayuwa? A'a sai kin faɗa. Wallahi tallahi lamarin ne abubuwa duk sirrin caɓe anti. Ai lamarin duniyar ne sai haƙuri. To ya za a yi anti amma abubuwa kalli inda duk abubuwa suke bi suna ci kurkuɗewa sai a hankali. To Allah dai ya mana magani. Amin ya Allah. An cikin sanni me yake bani mamaki? Mm sai kin faɗa. Me yake baki mamaki? Duk halin da kuke ciki na rashin babu. ga damuwa ta haɗa ta yi muku yawa amma babu wanda zai ganki ya ce kina cikin matsala hmm ummi kenan to so kike ki ga na rame na je mai kamar kazar mayu ai da halin da bawa ya tsinci kansa sai ya gode wa Allah domin ya fi wani wani ya fi shi ne gaskiya ne an ta asiya kuma kin ga shi ma ishaq din babu wanda zai kalle shi ya ce yana cikin mawuyacin hali hmm. godiyar Allah ce kawai amma shi ya fi ni ma jin zafin halin da muke ciki Salamu alaikum. Salamu alaikum. Dan wulakanci kai da gidanka kai ta sallama ba za a amsa wa bi ma na san yana cikin gidan nan amma duk ranar da na zo gidan nan idan ne sallama ba a amsa min da wuri. Salamu alaikum. Ummi kin ji na ji ana ta sallama leƙa ki gani ko waye. To anti bari na leƙa. Yanzu kai ne gobe ba ka za a samu. Oh, sanni 'yar albarka. suwai ba Allah ya miki albarka. Amin inna babu komai ai. Habawa, shi yasa nake so Isiyaku ya aure ki, domin idan ya aure ki, ai yayi mata. <laughs> Inna kenan. Garuwa can, je ki wanke hannunki, ki zo ki zauna in ka miki alkaki ki motsa baki kin ji? To inna. Ai ni suwai ba, ban ga amfanin auren Isiyaku da waccan matsiyaciyar yarinyar Asiya ba. Domin aurenta da shi bai ƙara masa komai ba sai talauci da tsiya. Mhm. wallahi inna idan na kalli ya isha sai na ji kamar na zubar masa da hawaye saboda tausayinsa da nake ji duk ya biya fita daga hayyacinsa ke ma dai kya faɗa suwai ba ya ko isyaku ba zai fita daga hayyacinsa ba yana auren mai farar kafa inna dama ina son na tambaye ki me yasa ya ishaq yake nuna baya ƙaunata ƙarya yake yana son ki sai dai kowace makirar yarinya ce ta juya masa tunani a kanki kuma ina mai tabbatar miki da cewa ta yi abin zawon lahi domin a tafin hannuna nake kallanta to shi kenan inna ni ko baya ƙaunata ma <laughs> na yadda zan aure shi tunda ina son shi yawwa suwai ba shi yasa nake son ki dubi gidan nan ka gani kwata-kwata yaushe na bada shi haya amma idan ka zo ka duba gidan kalli kohon mata kare kofar gidan ba a gyarawa wannan wani irin wulakanci ne Sannu dai alhaji alhaji ina kwana lafiya Ishe din yana ciki ne a'a ya fita sai dai matarsa to ki je ki min magana da ita tunda shi zakara ya bashi sa'a ta zo ta je da kunnanta to alhaji idan ba damuwa ka gaya mini saƙon mana sai na je na gaya mata an ka faɗa miki din ki je ki gaya mata ta zo ta je da kunnanta to bari na kira ta ce me yake samun makance da duniya tamkar ajiye to ki ma kwantar da hankalinki insha Allahu sai kin aure shi kuma sai waccan yar matsiyatan ta fice ta bar miki gidan kin ga shi kenan isiyaku ya zamo naki ke kadai <laughs> <laughs> kenan inna nagode bari in tashi in tafi dama kawai zuwa ne na gaishe ki haba tun yanzu ba kya bari sai an jima ki tafi ba zan biya gidan su ƙawata ne zan raka ta unguwa amma zan dawo idan an kwana biyu to shi kenan suwai ba ki gaida umman ki kin ji to za ta ji inna Allah shi miki albarka ki gaida gida kin ji amin inna asalin da ka wani ya kasance wa'yansu ba su gane hakan ba su ɗauki junansu daga ba. haka kawai ni da gidana amma a hana ni kuɗin haya kuma a ƙi tashi a bani gidana to ba zai yiwu ba dole idan babu kuɗi a tashi a bar min gidana to kun ji ehe alhaji wanka take haka dai ta ce miki ko to shi kenan naji tunda ba za ta fito ba bari na baki sakon ki je ki faɗa mata kina ji na mm. idan ishak din ya dawo ki ce ta faɗa masa ba na buƙatar kuɗinsa gidana nake buƙata don haka su tashi kawai su bar min gidana na ba su da kanan zuwa kwana uku Haba ishar me yasa kake min wulakanci? Saboda ina son ka, tunda na zo ka amsa sallama ta da gaisuwa baka sake kula ni ba. Wai kyau ne ba ni da shi ko ka taso ba, nan fa wurin sana'ata ne, kin san kuma shagon nan ba nawa ba ne, jira nake yi, don haka ba na son ki ƙara zuwa gurin nan. A yanzu nan korata kake yi, haba habibi na. Saboda na damu da kai ne, shi yasa fa na zo inda kake. To naji, na gode. Kya iya tafiya, tunda mun gaisa ko? Korata ma kake yi Ishaq, saboda na zo inda kake shine kake korata? Shikenan, na gode. Ba kore ke nake ba, amma don Allah ki yi haƙuri ki tafi. Eh, Wai me ya faɗa miki ne alhajin? Antu wannan mutumin ba shi da mutunci ko kaɗan. Daman haka masu bayar da gidan haya suke? A'a ummi. Shi ne dai yake a haka. Amma ai duk lalacewa mutane ba a rasa na kirki a ciki. Wai fa ca yana gaya muku baya buƙatar kuɗin hayar. Kawai ku tashi ku ban masa gidansa. Kuma fa wai ya ba ku nan da kwana uku ku tashi ku ba shi gidansa. Kuma anti yanzu ya za ku yi. <laughs> Haba ummi menene kuma na kuka? To ai anti yanzu an ce tashi nan da kwana uku ya za a yi kenan. Babu komai Allah zai kawo mafita yanda za a yi. Ishiru ummi da Allah ki share hawayenki. ci tashi bara shi zai iya samu ma haƙurci zai zama mawadaci wata rana wallahi ka bani mamaki ishaq a ce wai har na zubar da aji na zo wurinka kana korata da ka taso ba kada ki mun mummuna fahimta ni fa ba korarki nake ba soyayya ba korata kake yi mana gashi nan kana cewa in tafi in baka guri sai ka ce wata barauniya Allah ya baki hakuri soyayya ba Na gode da zuwan da kika yi gaisa. Na gode. Gaskiya raina ya ɓaci, ban ji daɗin abin da ka yi min ba. To shine na ce ki yi hakuri, ko shi ma ban haƙurin ya zama laifi. Hmm. Shi kenan ba komai ya wuce, amma insha Allah ba zan sake takowa shagon nan naka ba, sai an jima. Ji rayuwa mai cike da haɗari. ta je fadanta a garari ta ɗau maɗa hace ta bar sakari ta mai da duniya kawa ta gari to dai alawa ƙarshen ta bari yau da gobe duk mai nazari wanda ya bi hanyar sihiri ƙarshen sa zai zo a cikin rana Mai sauraro a nan za mu dakata da kawo muku wasan kwaikwayonmu mai taken yau da gobe. Sai ku tara a lokaci na gaba domin jin ci gaban shirin. A madadin White Blood Multimedia da ke ɗaukar nauyin kawo muku. Sai Abdulbasid Abdulmumin wanda ya ɗauki shirin ya kuma tace shi tare da taimakon Mujtaba Abdulrahman. Zainab mai agogo nake cewa mu kasance da ku a shiri na gaba.